قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ka faɗa ya kai wannan manzo kana mai bashi amsa waɗannan ƙasusuwan da suka rududdige wanda ya fara halittarsu da farko shine zai raya su kuma wanda ya halicce su da farko ai ba zai kasa dawo da rayuwa a gare su ba kuma shi Allah maɗaukakin sarki masani ne akan kowace halitta, babu abin da yake ɓuya a gare shi.